mu da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Mod ina tare da Fanta su barka da warhaka Fanta. Barka ka da Aisa da fatan kima kina lafiya. Da dama Fanta. To Aisa da wata tsaraba muka zo masu sauraron mu a wannan lokacin. To Fanta, jihar zaman naki a cikin wannan labarin namu na matasa za mu fara shi na zagayowar shekara na samun inci. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu je a gaya inda sana'a kwayoyi yana ta yaduwa a wannan gari. Kamar kullum muna idawa da wasannin motsa jiki musamman na Super League. To Aisha, aikin sanda ranar Larabar da ta gabata kasar mu ta Nijar ta raya cikawar shekaru 61 na isar ta ga jamhuriya wato Tilberi Candalo. Haka ne fanta matasa sun halicci wannan wasanni da aka yi na Tilberi Candalo. Sun ma yi wani taron tattaunawa akan zaman lafiya da kuma tsaro a jihar Tilaberi. Mun zo a galgashin wani babban taro wanda matasan Nijar za su tattauna sama harakar eh, kwanciyar hankali da zaman lahiya da wannan aika-aika na ta'addanci ta'addanci da ya addabi mu da sauran ƙasashe makwabta yau kwana shida da ƙasar nijar 'yan ta'adda suka zo suka mana aikin asha wanda 'yan uwanmu sojawa masu tsaron ƙasa masu tsaron mu suka rasu dole ne mu matasa a matsayinmu na jagorori na matasa kuma a matsayinmu na masu kishin ƙasa dole ne mu zo garin nan na tilaberi da farko mu ma al'ummar nijar ta'aziyya mu ma masu jagorancin ƙasar nan ta'aziyya da su kansu sojawa ta'aziyya har yanzu muna a fannin bukin zagayowar shekara na samun inci na ƙasa za mu nufi a agadas inda shugaban matasa sun shirya wani taro domin muhawara su sha hankalin 'yan uwansu matasa haka ne aisa kuma shi taron nan an yi shi ne don waye ma matasa kai akan yadda ya kamata su kula da gine-ginen da aka yi a jihar su a yayin da aka raya agadis sokoni a shekara ta 2016 ga rahoton da abokin aikin musamman ya shirya mana. Kula da kuma tattalin kayayyakin aikin da aka samar a shekarar 2016 a garin Agadez, musamman allunan zafin rana da ake ta satar baturukansu shine muhimmin batun da matasa ke tattaunawa a fadodinsu a lokacin da suka gewaye tukunyar shayi. Wadal Bubakar Dominic shine shugaban majalisar matasa na karamar hukumar Agadez. Agadez ta amfana da ayyuka na gine-gine kamar fitilu da suke amfani da hasken rana. Sai dai barayi suna sace baturorin fitilun. Matasa ne suke hawa sama suna fitar da batir. Don haka ne muka zaɓi waɗansu fadodi muna tattaunawa da matasa na sanar da su cewa mahimmancin tanadin waɗannan fitilu. Saboda abu ne da aka yi su don amfanin jama'a. Kowa yana iya amfana da wannan. Tattaunawar ta yi armashi domin waɗannan matasa na fadodin unguwannin daga Manit sun gane muhimmancin kayan aikin sun kuma ɗauki alkawalin kula da su da kuma tattalin su. Ta hanyar zaman fada da muke yi muna hira idan na ga wata fitila ta lalace ina sanar da 'yan meri su zo su gani idan matsalar batir ne sai su sake idan kuma na ga wani mutum yana bata abubuwan ina yi masa magana idan yaƙi sai na kai ƙarar shi. tsawon kwanaki uku majalisar matasan ta karamar hukumar agadar Sata zagaya a farudin angoni daban-daban da suka karu da waɗannan kayan aiki aisa zai yi kyau mu zanta akan kafofin sada zumunta na yanar gizo. Wai da mi ma kike sauri. Ai ni Aisa, zancen labarun da basu da tushe nake so mu yi, waɗanda ake ta yaɗawa ba kauci Ai sai ma kin saurari wannan tsokacin zaki gane zancen da nake miki. Labarun jabu wata matsala ce da ke yaɗuwa sannu a hankali kan shafukan sada zumunta. Matasan Yamai sun yi tsokaci kan wannan annoba. Ibrahim Abdulrahman Haru, ɗalibi a makarantar jarida ta Iftik. Mun 25 ne muka halarci ɗaukar wannan horo bisa sabuwar fasaha ta aikin jarida da sadarwa. Gaskiya a tsawon wannan sati mun karu da abubuwa da dama bisa labaru da ba su da tushe. Ya za ka bincika labarin a matsayinka na ɗan jarida. Eh, eh, Badamasi Usaini shi ma ɗalibi ne a jami'ar Abdulmun jofo ya yi kira da yin hattara kan watsa labari. Eh, eh labarun ƙarya ƙagaggun labaru ne da wasu ke kirkirowa don su kawo rarrabuwar kawuna a cikin shama'a don kaucewa irin waɗannan labarun da zarar mutum ya samu labarin sai ya bincika eh, da labari yana da muhimmanci sosai sai dai muna fatan kiran zai je ga waɗannan matasa da su rika taka tsantsan domin kaucewa bada labarun ƙarya. Yau kuma me aka kawo mana a cikin wannan takaitaccen rahoton fanta? Za mu ga yadda shaye-shayen mugayen kwayoyi ke ta kamari a garin Gaya. Haka ne fanta, wannan al'amari dai yana ta yaduwa a wannan birni domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da aka haɗa muna. A gaya suna da dama matasan da ke shan kayayyakin maye a cewar Umaru wani matashi da ke shaye-shayen rashin aiki shine musababin wannan mugun al'amari. Ba komi bane wallahi sai rashin aiki kana zaune kai ta wasu lissafi daban-daban daban-daban daban-daban kawai mutum zai hauka in ba ka sha ƙwayan nan na ba wallahi ban jin komi ga in ni sha shi sai in ji ƙarfi kawar dai dokin da ya shekara bakwai wallahi ina sha tara ma dole a ce mai in na samu wata ina shan ɗaya biyu wata ina shan biyu da rabi wata ko ɗaku ina sha dan da ni ji garin ban ke ga jin daɗin shi. cikin waɗansu angoni na birnin Gaya ana samun matasa da ke sayar da kayayyakin mayan. Ade ya bayyana cewa wannan sana'a na ba shi damar samun kuɗaɗen shiga kowace rana domin masu amfani da waɗannan kayayyakin maye sai ta karuwa suke yi. da daga babu komai ciki sai kayan maye. Taba bakar taba ce wiwi ta akwai ta dala arba'in akwai ta ɗari akwai ta hamsin akwai ta talatin akwai ta ishirin akwai ta talatin da biyar. To da yini muna iya samun dubu goma sha biyu sha uku sha hudu kai har dubu ishirin ana samu. saboda mutane mashayan suna da yawa. A rakiya ma'aifiyar ɗaya daga cikin waɗannan matasa ta yi tir da wannan ɗabi'a ta yaran nasu. Kowace rana ta Allah matsalar shan kayayyakin mayan sai karuwa take yi a gaya domin kusan babu matakan daƙile lamarin kamar yadda masu lura da al'amuran yau da kullum suka gano. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa jikin namu. A cikin wasan ƙwallon ƙafa, bayan kwanaki takwas ana gudanar da gasar Super League, NAS Gendarmerie ne ke gaba inda suka kwashe maki 22. Sai NAS Sony Dep da ke biye da su da makin su guda 20. NAS Duan kuma su ne na uku tare da makin su goma sha bakwai. Ƙungiya ta Lesparta FC ta Zandar ita ce ta zo ƙarshe da maki biyar. nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na yau na nagode sauraron da kuka yi muna nagode gare ki fanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shiri sai gobe idan Allah ya kai mu